tun daga jinkirin naɗa ministoci zuwa sallamar manyan daraktocin hukumin gwamnatin Najeriya 26, shugaba Buhari ya tabbatar da furucinsa na rantsuwar karɓar mulki ranar 29 ga Mayun bara, inda Buhari ke nuna shi na kowa ne amma ba shi da gida ko wani ɗan lele. Da dama daga waɗanda suka samu mukamai yanzu ba lalle ne sun taka rawa ta zahiri a kamfen ɗin samun gwamnatin ba, wasu ma tarihinsu na nuna NPDP ne. Me yasa mutane ke sha'awar samun mukamai a gwamnatin Buhari ciki ko har da ma tsohon shugaba Jonathan da ke ta yin zai karbi duk wani aiki da aka ga ya dace da shi a sabuwar gwamnatin? Na Sala Bakuro sabon fegi daga Damaturu jihar Yobe a Najeriya shugaban kungiyar murya talaka. Dalilin da ya sa ka ga mutane suna ruruwan karɓan mulki a gwamnatin Muhammadu Buhari saboda mutum ne mai gaskiya. Duk wanda ya aiki da shi yana ganin cewa za a ɗauke shi mai gaskiya kuma zai bar wani lagasi. Ko dai 'yan APC da suka faro da Buharin tun CPC na ma mamakin irin waɗanda ke samun mukama, amma da yawa kan ba da hujjar ai gwamnatin na duba cancanta ne. Ga tsohon ɗan majalisa a inuwar CPC barista Ibrahim Bello. Shi na nuna cewa wanda ya zaɓo dinnan yana ganin ba za su bashi kunya ba za su yi abin da ya kamata ba za su bata mashi tsarin da yake yi ba. kuma duk dan Najeriya ya ga ba taɓa tsabin minista a musu wani workshop ba sai akan wani jagoranci shugaban Muhammadu Buhari kowa ya ga an kira su sabbin ministoci an musu wani workshop inda aka koya musu inda za su tafiyar da irin mulki na shi na wani gwamnati wato ma na ba za ka yi mamaki ba inda aka cire waɗannan kuma aka sake dawo da wasu mutane waɗanda suke biyayya ga wancan gwamnatin da su shuɗe eh shi wannan gwamnati tana da direction wato tana da alƙibla duk wanda aka ɗauko kuɗin jam'iyya ne inda zai yanda aka ce a za ta wuce shi tunda ɗin Najeriya ne amma in ba zai yanda aka ce bane to ba za a ɗauko ma wani batacce a kira shi a cikin tsarin da ake ba wannan shi ba zai yiwu ba tun da sama muna yabo muna ma shugaban kasa fatan alheri to muna ganin fa duk wanda shiga cikin wannan gwamnati dole fa in zai taimaka ne ya tsaya yi ba maganan cewa menene zai samu ba saboda in ya ce magana zai abin da zai samu ne tun da ba zaben shi aka yi ba bai da abin da kira mandate to babu shakka yana shiga zai barna za a gane kuma za a cire shi kowane ne shi so da ba maganan wani romo sai ya samu matasan pdp irin su ado yadi na ganin adalcin mukamin ga al'ummar arewa maso gabas da suka ɗanɗana ta'addancin boko haram kamar yadda kowa ya sani a najeriya general buhari mutum ne wanda kuɗin ma kai da ya dame ka shi kuɗi bai dame buhari ba riga da kake gani ya kamata ka sa ka shiga mutane bai dami buhari ba motar da za ka ɗauka ka je biki a ga ka zo da babban mota da sojoji bai dami buhari ba buhari zai iya rayuwa da ruwan zafi da suga ya zauna lafiya ko yana shugaban ƙasa buhari zai nasara bana zai nasara baɗi za a yi rikici zuwa gaba don talaka ba zai yadda buhari ya bar milki ba yanzu man nasiru an fara kasuwanci a arewacin najeriya zuwa yanzu dai in ka ɗebe najatu muhammad da ta sanar da kin amincewa da mukamin da aka bata a sabuwar hukumar jami'ar tarayya ta dutse duk waɗanda suka samu mukaman na nuna murna da alkawarin gujewa almundahana nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya